Lawal Tahir barka da wannan lokaci ko yaya kuke ƙoƙarin ganin kun taimaka don kawo karshen yadda ake yin watsi da bakin haure a Sahara. Wannan al'amari lalle ya kamata shi a ganin kokarin da za a yi a ganin dalilin da ake ma mutane ko da suna tsaye a wani wuri su tsaye cikin a tunda akwai matsala da yawa ne matsaloli ma za a kira tunda akwai matsala da yawa tunda mutane suke yadda mutane kuma suke tsaye a wannan akwai babban matsala ne. tun da kana cikin kwamiti, kowane kokari kuke yi ya zuwa yanzu, kuma yaya batun kayan aiki? Lalle wannan maganar da zamu ce ah, mu tunda an kasar wani kwamiti eh, departamental ake kima sunan shi Kirknet. wannan shine kaman ya kamata yana kula da waɗanda mutanen da ake layi a daji kuma a kawo su gari wajen koyon kafa wannan kwamiti kwamiti baya da muwayyancin da yake aiki dan tsakanin nan muna iya cewa abin na karuwa ne ko kuma yana raguwa to wannan kamar lissafin da ake ko karin sabi ake wannan mutuwa mutuwa da ake yi kullum kamar muke ji labari amma akwai yawa ne suke mutu ne amma kamar eh, mutane ba su da dama a je a gani ko eh, nawa ne ko ko lissafi nawa ne kuma su wani ne su wani ne waɗanda duka kamar ba mu da karni mu yi wannan aiki. A ku ganin ko akwai dabaru da za a bi don hana irin wannan tafiya mai hatsari? Zan kokori da za a ce gwamnati yana nan ga yana kokori tun da yana kokori na gwamnati kare ne. Tun da kuma kokori na kamar partener wannan partenaire wannan kamar ONG association kamar eh, kamar proje proje kuma kasan wanda gwamnati na waje ana ba su eh, kayan aiki ba su nan kamar cikin da fatamacin girma. kenan gwamnati kadai bai saba ya yi wannan kukuri ya kamata waɗanda mutane duka kamar partner wanda suke kamar cikin birnin yamai kamar cikin birnin agadar su zo su ma su kama ma gwamnati gwamnati kadai wannan aikin da ba tun da kuma zan ci ne akwai insecurity insecurity wannan kuma kamar eh, da yawa akwai mutane kamar ba su cikin hanya suna tare tare motoci da sauransu kenan wannan ma gwamnati ya kula da su alhamdulillah amma kamar wannan migration wannan ya kamata civil ne ya kamata suna da moyen su ta yi aiki wannan a sunan gwamnati don shi ne yanzu muka sa wannan kwamiti da departamental wanda suke aiki wannan eh, cikin departamentin birma. To ina tasirin ayyukan naku tunda ba ku da cikakken iko na kamawa da miƙa wa hukuma masu laifi don fuskantar hukunci. A'a, a wannan da muka sa kamar aka ce miji ne Christmas wannan kamar sekin ake ce min shi kamar sekin kamar komite ne. Alhaji Sani Tahir muna godiya da samun wannan tattaunawa.